Tell them, Assalamu alaikum masu sauraron Istidiyo Kalangu barka da warhaka barka da sake saduwa a wannan shirin. Kuna tare da kawarku Rakiya Arimi tare da gorata Rabibi Rabiatu Isufu Mai Kano labarin matasa kenan Rabia ya kike. Lahiya launin ke Rakiya. A wannan Lahadin bari mu yi magana kan ilimi haɗin gwiwar ɗaliban makarantu masu zaman kansu da na fasaha UAPTN e a ranar Laraba sun ba da wa'adin sati ɗaya ga magabata. A cikin tarihin yau za a gano Abdulaziz Sulai wani ɗan kasuwa daga Maradi a cikin wasannin motsa jiki kuma komawar wasannin ƙwallon ƙafa 17 ga watan Juli mai zuwa. To rakiya kamar an tigai azu dai wannan kungiyar ta ɗaliban makaranta da ake ce ma ptn dai shugabanni masu kula da harkokin ilimi ta ba su wa'adi dai game da rashin cika alkawalin da suka sakataren kungiyar UPTN Studio kalangu ta yi hira da shi a tawaya cewa da Bubakar Tunis kudin karatu abokanmu masu bursu ɗin gwamnati wancan makon da ya wuce ne gwamnati ta mai da hankali kan kudin karatun shekara ta shida a cikin makarantu kamar Emig muna da babban matsala a shekaran jiya ɗalibai ne suka yi cikaro domin sayan man girki. An rufe gida abinci domin ɗan kasuwa ya ce shi gaskiya ba zai cika ba da kawo musu abinci ba ganin har yanzu ba a biya shi ba. Gwamnati ta ba da umarnin saka takunkumi ɗalibai da ma malaman a zaman wani bangaren. na yaƙi da cutar coronavirus. To amma dai rakiya wannan takunkumin 'yan makarantar firamare suna da wahala sheda sabilin sa wannan takunkumin da suke amma zan ƙara samun ƙarin bayani cikin wannan rahoton. Ɗalibai da dama suke na da'irar kwamin ɗin Agades da ke ƙorahin koce-koce ga shaƙewar da suke fuskanta biyo bayan sun sanya takunkumin kariya da aka ɗumka domin kare kai ga cutar coronavirus. Mun ɗauko setin shaidar wasu ɗaliban ga kuma abin da suke faɗa. Ina da matsala wajen wajen shaida gaskiya yana takura mini sosai da kyan nake shaida a ciki sa takunkumi tun karfe bakwai har karfe daya yana da takura don samun shaidawa da kyau wani bi sai mun jaye shi sannan mu samu mu yi ma madan magana yana takura mana gaskiya Wasu mata malumman da karatu da muka tarda a gun sun tabbatar da hakan ga bayanin da suka yi. Abin nan bai da sauƙi gare su. An tilasta mai yara sa takunkumi gashi ba su iya shaida da kyau. Muna kira ga hukuma da ta ƙara duba lamarin nan na sanya ma ƙananan yara takunkumi. Gaskiya da wuya kullum cikin jini ne suke. Wannan lamari na tada hankalin uwayen wa'annan yaran bari mu saurare su. In sun tayi lakwal ana matsa musu sai sun sa wannan abin na bihi hanci suna da matsalar lumhashi mu uwaye da muke gida hankalin mu baya ba bamu san yara ya za su zo wasu suna da bronchit wasu suna da hankalin hankalinmu baya kwanci a gaya ma magabata wannan abin kare kororas take yara kullum suna zo da kukan wannan abin kare hanci da ake sawa da su muke fama da zahi Malaman koyarwa da dama ne ya kai su ga zagewa ɗaliban takunkumin domin kaucewa shaƙewar da za ta iya afkuwa gare su inda suka mai da hankali ga matakin sanya tazara tsakani da aka gindaya. Bibi, wai kin san da cewa a ƙasar Nijar kayan aiki da manoma ke amfani da shi galibi dukansu na gargajiya ne kayayyakin da makera suke kerawa? haka ne tabbas kuma wannan aikin hannu ne wanda matasa diya ne suke yin shi kuma a cikin garuruwa da dama a nan kasar tamu ta Nijar kamar misalin waɗannan na garin Gaya da zan mu ji cikin wannan rahoton na Fadal Alu a waga somawar damana mafi yawancin manoma na tunkarar makera domin su ne ke kera kayan noma to kukan to duka irin kayan aiki da muke aiki da su wajen makera muke sayan su kamar kalme da adda sassabe wasu kai da kan kake kai karfe karfe sai a yi maka irin wanda kake so idan kuma aka kera ka ga yayi maka sai ka saya. Dan shekara talatin da biyar kuma mazamnin karamar hukumar karkarar Elu Abdu Isaka na ɗaya daga cikin matasan gundumar gaya da aka haifa cikin iyalan makera. Na gade ta ga ubana in zaka daina tare da ma'ayi na sarkin makera. Ile gare su na gari kira nan. Muna kira dausa kalme da lauje da yuka da mashi da hargi yanzu nan aikin kuma na iya karo muna kera komi kan aiki da nan wanda shi duka. Domin ci gaba da rike wannan sana'ar Abdu Isaka yana koyarwa matasa samari shida wannan sana'ar. Matsayin ɗan kasuwa mai yin ciniki yana da yawa, amma galibi ya dogara ne akan siye da sayar da kuɗi. Tabbas wannan sana'ar dai matasa da ne masu yin ta a garin Maraɗi kuma abin da ya sa take bunƙasa hallo sabilin makwabtakar garin Maraɗi da ƙasar Nijeriya ta tabba ma wannan matashin Abdulaziz Sulai damar ya samu abin hannun shi mu shurare shi cikin wannan rahoton na Muhammad Maman. Ɗan shekara 26 Abdulaziz Sulai da lakanin sunan Abdulaziz Sarki ya soma sana'ar canji ne tun tasowarsa a ƙarƙashin dafin hannun mahaifansa. kansa sana'a ce mai sarƙarƙiya da ke buƙatar yin hattara. Abdulaziz ya ɗuma muna kan somawar sana'arsa ta ɗan canji. Eh, na fara canji tun dubu biyu da goma ana koya mana sana'ar canji sannu sannu har yanzu gashi alhamdulillah muna ta yi da mutane. Muna yin wannan sana'a ta canji ne saboda magabatanmu ga matasa nan ko ina kowa ya zo yana neman abincin shi kuma har ya taimaka ma wani. Ɗaya daga abubuwan da wannan sana'ar canji ke tilasawa shine ya kasance kulliyomin ana da labarun hawa da sabkar canji mafi yawan abu abokan cinikayya da matashin 'yan kasuwa ne da ke yin harkokinsu a Najeriya. kalar kuɗi hudu ke akwai da ake canzawa a cewar abdulaziz naira da sefa ko kuma sefa da dolar ko sefa da cameroon duka ana canza su nan najeriya ita ce ƙasa da ta yi kusa da mu to madadin mutum ya je ya ɗauki sefa ya sau kaya da sauƙi sai ya buga tan daga nan wurin nawa ake canji ga farashin canji kamar duk wata sana'a ba a rasa matsaloli a cikin sana'ar yin canji sai dai a ganin abdulaziz bai kamata ba su zama wani shimge na taka birki kowace kasuwa tana tare da kalubale matsaloli na kasuwa tun da yau da gobe sai Allah yanzu za ka yi shi da kaza kuma kama a ce ma ka dawo wani lokaci kuma har ya yi sauri kuma ya sauya naira tana tashi tana ragewa shine dama ainihin canji. da yawa suke matasan da suka sha ruwa ga shigar wannan sana'ar canji ganin Abdulaziz sirrin dadewa a cikin wannan sana'a na kan turbar tabi'ar kowane mutum sai an zama mai nagarta, mai adalci, mai gaskiya da abokan cinikayya don samun amintarsu. Yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. To a bangaren kwallon kawa dai bayan wata uku an yi ana hutu sabilin wannan annobar ta COVID-19 yanzu league ta wari ce za ta soma a ranar goma sha bakwai na watan Juni cikin wannan wasannin za a samu wata gangarumar gasar da za ta hada Manchester City da Arsenal. Ana muka zo ƙarshen labarin matasa za ku iya sauraron shi biskan lambar uku biyu da biyar ba tare da kun biya ko dala ba akan layin airtel